وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدم كتابة أتي من كراتم تفسير أولا ما صلاتين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيو لا ربا أشرين دهوتو قوة الرملانة hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari da talatin da bakwai wanda ya zamo daidai da ashirin da takwas ko ashirin da tara ashirin da tara ne ko wata ya ƙare kenan ga watan Jun miladiya ta annabi Isa alaihi salam idan ya tabbata ko Gregorian calendar shekara dubu biyu da sha shida idan ba manta ba muna nan cikin suratu fusilat a yau insha Allahu ta'ala za mu tashi daga aya آية tara ayan da Allah yake أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربعة أيام سواء للسائلين waɗannan ayoyi da za mu karanta su a yau za su yi mana bayani ne dangane da yadda Allah ya halicci sammai da kasai amma abinda wannan sura take nunawa Allah tabaraka wa ta'ala ya fara halittar ƙasa ne kafin ya halitti sama shi yasa waɗannan ayoyi guda biyu sun yi magana ne akan halittan ƙasa ayoyi guda biyu kuma na gaba za su yi magana ne akan halittan sama Allah ta'ala ya ce kul faɗa musu a innakum yanzu kin kuɗin nan la takfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn kuna kafircewa da wanda ya halitti ƙasa a cikin kwanaki guda biyu katal wata na laho an dada kuna sanya masa kishiyoyi alhali baya da abokan tarayya zalika rabbul alami wanda ya halarci ƙasa a cikin kwanaki guda biyun nan wanda bai cancanta a sanya masa kishiyoyi ba shine fa ubangijin halittu lokacin da Allah ta'ala ya halitta ƙasa waja'ala fiha rawafiya min fawqiha sai Allah ya sanya manya manyan duwatsu a samanta amma kamar yadda masu bincike suka ce duwatsun nan da kake ganin su a saman ƙasa to tushen su yana can cikin ƙasa kamar yadda bishiya mai tsayiwoyi take kafuwa a can cikin ƙasa saboda haka idan ka ɗauke ka ce za ka ɗauke dutse gaba ɗaya to ba wajen ba za ka yi noma ba saboda ƙasan ma duwatsu ne ko dutse ne ba jigawa ba ne saboda haka da Allah ta'ala ya ce waje alafiha rawasiya fauke ha, wannan yana gwada abin da muke gani ne su ne duwatsun da aka sanya su a bayan ƙasa wa baraka fiha kuma Allah ya sanya albarka a bayan ƙasa akwai albarka yana daga cikin albarku na bayan ƙasa kamar me kamar me eh kamar ruwa ah, to ya za ku yi da kwatekin na gaba inda yake cewa wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam Allah ya kaddara aqwataha abincin ƙasa ruwa kuma na ciki saboda aka baraka fiha wannan ya gwada abin da ba nau'in abinci ba na albarkatun ƙasa kamar me kamar fetur to inda babu fetur din fa da gold da silver da diamond to ai waɗannan ba ba kowa ne yake mallaka ba to yasa ba za ku ambaci auduga ba wanda yanzu mai yiwu an ka shafa tufafin da ke jikinka auduga ne ya aka ka manta da auduga wa baraka fiha Allah ya sanya albarka a cikinta na audugan da muke amfani da ita domin yin tufafi da abubuwan mu'amala na yau da kullum to akwai wani abu mai kama da auduga sannan ga roba wanda mafiya yawan mutane suna amfani da roba a abubuwa daban-daban suna kaga wannan laptop akwai roba a ciki wannan mic akwai roba a ciki kyamara din ma akwai roba a ciki kyamara man din ma da roba a cikinsa <laughs> eh saboda haka shi ma yana daga cikin wa baraka fiha Allah ya sanya albarka a ciki sa'annan ga yaya yadda Allah tabaraka wa ta'ala yake ba da yara maza da mata wannan ma albarka ne sa'annan ga filaye da ake mallaka ake gine-gine iri daban-daban kaga wani ya yi hawa ɗaya, wani ya yi biyu wani ya yi gidan ƙasa wani ma ya yi bukka wa baraka fiha Allah ya sanya albarka a bayan ƙasa ga sunan birjin bila adadin wa kaddara fiha aqwataha kuma Allah ya kaddara abincinta duk da kasancewa ƙasa ita ba ta cin abinci mu ne masu cin abinci ko masu rai waɗanda suke bayan ƙasa su suke cin abinci abincin nan da za a tashi lissafin su suna da yawa yanzu kamar a nan yankinmu na nan bauchi muna da abinci iri nau'i nawa suna da yawa zai yanzu an ce ka faɗi yawan adadinsu ba za ka iya faɗa ba ina je in dai ba a ba school of agric kai ba me yiwa idan mutum ya yi school of agric ko kuma ki manomi ne yana aiki a ma'aikatan gona me yiwa akwai kididdigan a amma yanzu kai da kake ci maciyi idan aka tambaye ka zai wahala ka fada sai ka tsaya ka yi tunani ka ce da dawa da gero da shinkafa da masara da wake da gujiya da kaza sai ka yi lissafin su shine wa katara fiha aqwataha fi arba'ati ayyam Allah ta'ala ya kaddara abincin ƙasa wanda mutane ko masu rai suke ci cikin kwanaki hudu kuma mun yi tambaya dangane da abincin da muke da shi a nan sai ya kasance ba za mu iya faɗin adadinsa ba to ka yi la'akari da ƙasashe da yawa a duniya muna da ƙasashe guda nawa a duniya suna da yawa ƙasa dai da ake kiranta ƙasa a duniya suna da yawa to tun da ƙasashe suna da yawa kuma Allah ya yi ƙasan nau'i irin daban-daban ne kowane irin nau'i akwai irin abincin da yake fitarwa tun da yanzu ma yadda ake cikin matsatsin kaje wani waje gori ba ma abinci ne a ci bawon bayan an ci bawon a fata a ci kwallon shi ma abinci ne to kaga in haka taki lissafin abinci na waɗansu mutane gori ba za ta shiga ciki a wani wuri kuma gori ba abin kwaɗayi ne ko abin marmari ne ba abinci ba ne to dama in aka tashi lissafin abinci abubuwan da suke na marmari su ma za su biyo baya tun daga atile to a saudiya ana samun atile ne to ga wani wanda ya je a'a ko a saudiya ba a samun atile amma a kasan nan ana samu wanda wani za ga yana ci har rufe ido yake yi kai kuma in ka ci ka tauna sai ka tofar shi ma yana daga cikin aqwat wa qadara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ili saboda haka abubuwa suna nan birjit da yawa wanda Allah ya kaddara su sawa'an lisa'ili wannan daidai ne ga masu tambaya duk wanda yake so a yi masa bayanin kwanakin da aka halitti ƙasa da abin da ke cikinta to kwana hudu ne to bayan ƙasa kuma sai Allah ya ila mu ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرحا قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوها في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيها وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم تو سي بانغاري نبيو حاليت السماء الله تعالى يتي ثم سوى الى السماء سأنا سي الله تبارك وتعالى يدوي سماء وهي دخان ko wahiya dukhanu tana cike da hayaki wannan hayakin daga ina ya samo asali ya samo asali ne daga ƙasa shine wahiya dukhanu tana cike da hayaki faqala laha sai Allah ya ce wa sama walil ardi da kuma ƙasa ya ce mata da ƙasa tsiya sau'an aw karha sai Allah ya ce ku yi biyayya ko kun ƙi ko kun so qalata ataina ta'i'in suka ce mun zo muna masu da'a mun mika wuya gare ka ya Allah sama da ƙasa kenan wannan ya gwada sama da ƙasa suna magana tunda halittu ne na Allah subhanahu wataala kamar yadda kullum muke yin bayani in Allah ta'ala ya ga dama sai ya sa masallacin nan yayi magana ko da na filas filas din su yi magana amma suka yi magana za mu zauna da yana jin hatta limamin masallacin ba mamaki gudu zai yi masallaci yana ce liman ka dawo liman ka dawo idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya sa masallaci ya yi magana haka ma idan Allah ya ga dama sai ya sanya gidanka ko ɗakin ka yi magana ko katakon gadonka ya yi magana to wannan ikon Allah ne ba mamaki a ciki faƙada hunna saba samawatin fi ne. sai Allah ta'ala ya hukunta sama sammai guda bakwai a cikin kwanaki biyu to idan ka hada kwana hudu da kwana biyu zai ba da kwana nawa shida wannan shine fassarar fadin Allah ta'ala walaqad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam wama massana min lughub Allah ta'ala ya ce ya halitti sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu a cikin kwanaki shida kuma wahala da gajiya ba su shafi Allah ba to kada a ce wai sauran kwana guda ɗaya ɗin Allah ya huta ne a'a tunda a mako muna da kwanaki bakwai shine abin da shari'a ta sani wannan mako guda ɗin nan mai kwana bakwai yana farawa ce da wace rana ranar juma'a yakan kare da yaushe yakan kare da yaushe lahadi lahadi yakan kare da yaushe in kunce ranar juma'a ke fara sati a musulunci alhamis na ji wani ya ce lahadi yawon aha ranar ɗaya kenan to ranar ɗaya kuma wato a sati ranar farko kenan <coughs> yawmul ahad shine ranar farkon an bi na larabci gama yawmul ahad din ba shine ranar farko ba balle kuma ya zamo ranar karshe yawmul juma'a ranar farko kenan daga nan idan aka je juma'a asabar biyu lahadi uku litinin haka za ka yi ta tafiya har ka dire a ranar alhamis saboda haka lissafi yau muna nawa a cikin mako kwana na nawa kwana na shida gobe za mu yi na bakwai wannan sati a musulunci ya kare ranar juma'a jibi kenan allah ya kai mu to ranar da za a fara sati kenan to da yake kowa ya dogara da albaki da yadda ma'aikata suke zuwa aiki litinin su tashi juma'a sannan su yi weekend asabar da lahadi to sai kowa mayar da lissafinsa a nan sai ka ji ma mutum saboda tsaban boko da bin zamani ba tare da lura da shari'a ba mutum za a yi masa haihuwa kamar war haka sai ya yana tambaya wai yaushe aka yi haihuwa yana ganin tun da an yi haihuwa karfe tara ko karfe sha biyun dare ko karfe ɗayan dare kamar da daddare yau idan an yi haifuwa karfe ɗayan dare sai ya ce to ai an masa haihuwan ne ranar alhamis saboda yana amfani da karfe sha biyu ko kuma wannan dare din sai ya rikice ko don saboda ana ce daren laraba ko daren alhamis sai ya rikice ya ɗauka ranar alhamis ne to dukansu masu kuskure ne akwai bambanci idan ka ce an yi haihuwa a yanzu za ka ce ranar alhamis ne to matsala ne dun ba a shiga alhamis ba idan karfe ɗaya ne ma aka yi haihuwan ka ce ranar alhamis ne kuskure ne dun ba a shiga alhamis din ba ba za a shiga alhamis ba sai idan alfijir ya keto daga alfijir zuwa alfijir shine alhamis daga alfijir na gaba zuwa alfijir shine juma'a daga alfijir ɗin yau da safe zuwa alfijir ɗin dare daren yau shine mai laraba a musulunci haka ke lissafi to Allah tabaraka wata'ala ya sanya sammai guda bakwai a cikin kwanaki biyu idan ka hala da waɗancan kwanaki hudu zai kasance Allah ta'ala ya yi halitta a cikin kwanaki shida kuma Allah ya fara halittar ne ranar yaushe ran yaushe aka fara halitta ranar asabar aka tsaya ranar yaushe da aka fara ranar asabar yaushe aka tsaya eh ranar juma'a Ranan yaushe aka fara halitta Ranan asabar eh to na rinjaye ku wato ran da na faɗa shi na sai a tafiya haka ina son a rinka tunani ba lalle abin da na faɗa shi ne za a abin nan ba in ba na ce shi ne amsa ba to ranar lahadi ranar lahadi aka fara halitta Ranan asabar ko ranar juma'a to duk an dagula muke nan gaba daya ina wanda ya ce ranar lahadi eh ina wanda ya ce an fara halitta ranar lahadi to ga wani ma a can baya suna da yawa kenan an fara halitta ranar lahadi sannan aka yi litinin sannan aka yi talata laraba alhamis juma'a sai aka kare halitta Ranan asabar ba yi komai ba kenan haka ne haka ne to haka ne eh. wannan ya sa ranar lahadi ake kiransa yawmul ahad ranar ɗaya saboda ranar aka fara ranar asabar wannan mun sha yin bayani yawmul sabti ranar hutu amma ba abin da suke magana wai suna nufin Allah ne ya huta shi sa Allah ya ce wa ma masana min lugo ba mu wahala ba balle mu huta amma dai da aka tsara shi haka don a koya maka tsari ne shi yasa a kasashen duniya kusan kaf gaba daya za ka samu full aiki da ake yi kwanaki biyar ne ko shida full aiki da ake yi kwanaki biyar ne ko shida Shi ne wanda za a ce tun safe har ya zuwa rana ko ya zuwa yamma idan kuma an tsara shi wanda za a yi shiftin ne to sai ga awa goma sha biyu kana hutawa awa goma sha biyu kana aikin don in ba haka ban aka ce 24 hours ka rinka yin aikin koyaushe to za ka shiga cikin dagule to dalilin da ya sa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya abubuwa daki daki kenan wa awha fi kulli sama'in amraha kuma Allah ya yi wahayi ga kowace sama al'amarinta shine abubuwan da suke cikinta tun da can baya ya ce da ƙasa ya halitte ta sai ya sanya mai rawasiya sai kuma ya yi mai wa baraka fiha sai kuma ya yi mai wa kaddara fiha aqwataha ya ce fi arba'ati ayyamin sawa'an lisa'ili anan kuma da ya halitta sama sai ya ba ta umarni da ya ba su umarni faƙada hunna saba samawa bayan nan wa auha fi kulli sama'in amraha abin da ke cikin sama kowace sama na mala'iku da waɗansu abubuwan da ba mu sani ba Allah ne bar wa kansa sani amma akwai waɗansu littafai wanda da ake karanta su a zauruka kamar ainihin littafan tarihi wanda suke gwada yadda aka halitti duniya suna bayanin duwatsu nau'i iri daban-daban da kasashe daban-daban da ruwaye wani jikon ma har da dabbobi da kuma sama za su ambata maka a kowane zango cewa ga abinda da Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta ya ajiya wajen kamar a ce ƙasa ta ɗaya menene a ƙasa ta ɗaya zallan ƙasa ƙasa ta biyu menene a ƙasa ta biyu to na ba ku assignment ƙasa ta uku menene a ƙasa ta uku duwatsu ƙasa ta hudu menene a ƙasa ta hudu ruwa baka ci ba shi ma na ba ku assignment ƙasa ta bakwai me ya ƙasa ta bakwai kifi wanda yake babba to kasan kifin kuma menene ruwa to kasan ruwan kuma menene wallahu a'lamu ina ba an gani. to suna bayanin ire-iren waɗannan to amma alkur'ani bai tabbatar ba hadisai ma ba su tabbatar ba to ina aka samu wannan idan an samo daga taura ne to maganan Allah ne idan an samo daga linjila ne maganan Allah ne idan an samo daga zabura ne maganan Allah ne idan an samo daga soko ibrahim ne maganan Allah ne to sai wani littafi duk waɗanda muka sani sun kare tun da an fara faɗan alkurani da farko alkur'ani bai tabbatar ya ce ƙasa ta ɗaya abu kaza bane, kasa ƙasa ta biyu abu kaza bane, kasa ƙasa ta uku abu kaza bane, ne ƙasa ta bakwai wai kifin ƙaf alkur'ani bai faɗa ba ko kifin nun to alkur'ani bai faɗa ba bale ya ce ƙasansa yana ruwa ne wato ya kwanta a ruwa ne sai aka ɗora ƙasa gaba ɗaya kansa ka zan ana baka labari zaka ce kyaɓe lalle Allah mai iko ne tsorata zaka yi sai a ce ai kibin nan in yayi motsi shine ake girgizan kasa Sai in yayi motsi shine ake girgizan kasa ai da duniya ta rushe gaba daya saboda haka kwatankwatin irin wannan bayani ne ma ake yi a sararin samaniya sai a ce maka sama ta ɗaya akwai abu kaza a ciki sama ta biyu akwai abu kaza a ciki sama ta uku akwai tulin tulin tulin tulin kankara sama ta hulu akwai abu kaza a ciki a ita tafiya ana bayanan waɗannan abubuwa to su ma babu tabbas tun da nafi bai tabbatar ba amma abinda nafi ya tabbatar mana shine a kowane sama akwai annabawan Allah sa'annan kuma akwai mala'ikun Allah sa'annan an tabbatar mana a sama ta ɗaya akwai baitul izza a sama ta bakwai akwai me albaitul mamur sannan can ƙololuwan idan mutum ya lula zai je karar da al'arkin ubangiji sannan a saman al'arkin ubangiji akwai me zatin Allah subhanahu wa ta'ala الرحمن على الأرش استوى a kasan al'arki kuma akwai layukan ruwa waɗansu suka yi yo duniya waɗansu suka yi yo aljanna annabi da ya yi bayani to kaga maganan annabi shi ne tabba amma maganan wani littafi na tarihi to wannan ka karanta kai dai ka je amma dai babu tabbaci a cikinsa to ne wa auha fi kulle sama'in amraha wa zayyana sama'a duniya Allah ta'ala ya ce muka kawata saman duniya bi masabiha da fitilu su ne me taurari su ne fitilun duniya ko fitilun sama za mu iya sa wata a ciki to da wata za mu iya sa rana a ciki da rana sai kuma me ai su muka fara fada saboda haka suna daga cikin masabiha wa hifza kuma domin su kasance masu kiyayewa to kaga wannan yana ja'a ga ainihin taurari domin su ne suka kasance tsaro ga sararin samaniya zalika taqdirul azizil alim wannan shine kaddara wa mabuwaye al'alim kuma masani saboda haka waɗannan ayoyi guda hudu sun yi bayanin halittar sama da ƙasa to amma ba dole ne a ce za a fayyace komai dalla dalla ba zai idan ka sani ba zai kara maka komai a farillan alwala ba ba zai kara maka komai a sunnonin sallah ba ba zai kara maka komai a mustahabban azumi ba ba zai kara maka komai a makaruhan aikin haji ba da sauran ire-iren su waɗanda su suna da muhimmanci mutum ya san su saboda ayyukan ibada to ga bayani nan هذا إنكار من الله تعالى على المشركين ولنا آيوي إنكاري daga wajen Allah ga كمشركي الذين عبدوا معه غيره musamman waɗanda suke bauta ma wani Allah wani yana bauta wa tauraruwa wani yana bauta ma wata wani yana bauta wa rana wani yana bauta wa mala'iku wani yana bauta wa aljanu wani yana bauta wa duwatsu wani yana bauta wa dabbobi wani yana bauta wa itace wani ma yana bauta wa kara to kaga duk waɗannan ai halittu ne in ma a cikin sama in ma a cikin ƙasa kuma ga wanda ya halicce su to me yasa ake bauta musu wa huwa al-khaliqu li kulli shay al-hali Allah kine ko wani abu al-qahiru li kulli shay Allah kine mai rinjayen wani abu al-muqaddiru li kulli shay Allah kine mai kaddara wani abu fa qala shi yasa Allah yace kul ka fada muku ka faɗa musu a innakum latakfuruna billazi khalaqa al-ardha fi yawmayn wa taj'aluna lahu andada wanda halitti sama a cikin kwanaki wato ya halitti kasa a cikin kwanaki guda biyu kuna sanya masa kishiyoyi ay nuzara wa amsalan ta'budunaha ma takwarori waɗanda kuke bauta musu tare da Allah kai wannan abin takaici ne zalika taqdiru ko zalika rabbul alamin wannan fa shine ubangijin halittu al lil ashiya wanda ya halicci komai da komai huwa rabbul alamin kullihim Allah shine ubangijin halittu gaba daya wa hadha al-makanu fihi tafsilun to sai dai malamai sun tattauna dangane da halittar samai da kasai wane ne aka fara halittawa saboda ayoyi sun zo masu kama da juna to amma dai anan mala yana cewa khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam da Allah yake ya halitta samai da kasai a cikin kwanaki shida ayan da take cikin suratul araf da kuma ayan da take cikin suratul kaf saboda haka wannan aya ta yi karin bayani ne akan waɗancan ayoyi yasa wancan aya al'amma ce waɗannan ayoyi za a kira su al-mufassila sun yi tafsilin waɗancan ko za akwai abin da ake cewa wato abin da aka kawo shi al'am wal khas sannan kuma akwai me al mutlaq wal muqayyad duk waɗannan ka'idodi ne wanda yake yana da kyau a rinka lura da su wajen fassarar ayoyi sai yasa yake tafsilu wato fayyacewa ne kamar a ce al mujmal sannan kuma wal mufassal na'am ففصلها هنا ما يختص بالأرض مما اختص بالسماء فذكر أنه خلق الأرض أولا أنا الله يا نونا يا اتقف هذا فرقو لأنها كالأساس من قصا كمان إتتي توشي ولا أصل أن يبدأ بالأساس ثم بعده بالسقف سألنا سيد قبايا الله يحل السماء كما قال عز وجل كما يدعي الله أنبت تكن سورة البقرة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات Allah ya halitti ainihin ƙasa da ya sanya abin da ke cikinta sai kuma Allah ya halitti sama ya sanya su guda bakwai. Fa amma qauluhu ta'ala amma fadin Allah malaukakiya antum akattu khalqan am sama banaha rafa'a samkaha فسواها وغطش ليلها وأخرج دهاها فيتي والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرآها والجبال أرساها متاء لكم ولأنعامكم فهذاك قول قول ولي فترى أأنتم أشد خلقا شنقولي كوكا في tsananin halitta wato halittan ku yake bada wahala ame sama ko kuma sama wannan sama din nan Allah ta'ala ce bana ha ya gina ta ha din nan zai koma zuwa ga sama ne bana ha shi yasa idan aka ce a antum ashaddu khalqan am sama ake tsayawa wajen jawazul waka amma idan ka ga dama kana iya wucewa ame sama ubanaha sai dai tsayawan ya fi domin idan ka ce ame sama ubanaha to haɗin nan da ya zo a can ƙarke inda har za ka haɗa to kamata ya yi ka ce amin sama a balaha saboda haɗin ya koma zuwa a sama ya zamo shine maƙuli na balaha an nan gane ko shine balaha Allah ta'ala ya gina ta to da ya gina sama rafa a samkaha ya ɗaga sansaninta fasawaha ya kuma daidaita ta wa saka laylaha ya dufatar da darenta wa akhraja duhaha kuma ya fitar da hantsinta wal arda ba'da zalika kasa kuma bayan wannan bayan me kenan bayan halittar sama da abubuwan da aka yi a sama sai ce wal arda ba'da zalika da haha. malaman zamani suna fassara da ha ha ya dunkule ta kamar kwallo to amma fassara mafi inganci da ha ha shine fassara a gaba mai ce fassarar a karajar minha ma'aha wa mar'aha waljibala arsaha sai ambaci abubuwa guda uku abinda ake nufi da addahu kenan da haha shine akraja hama Aha, Allah ya fitar da ruwan ƙasa wa mar'aha da makiyayanta wal jibala sa'annan duwatsu arsaha ya aiko su domin su ƙarfafa ainihin ƙasa mata kun wale an amiku duk waɗannan jin daɗi ne gare ku da dabbobinku mutane suna amfani da duwatsu dabbobi ma sukan hau duwatsu su yi kiwo to balle kuma a ce ruwa wannan amfanin kowa ne balle a ce makiyaya wannan amfanin kowa ne domin makiyayan nan ya haɗa da gona da jeji a jeji za a samu abincin dabbobi a gona kuma abincin mutane to mata Allah kuma ya na amiku to amma abin da muke so mu yi magana akai anan shine Allah ya fara ambaton sama sai kuma ya ambaci ƙasa sai ce wal arda ba'da zalika da ha ha kun ga nan ma yace wal arda wal arda yace ba'da zalika da ha ha saboda da ha ha ha din zai koma zuwa ga al arda to fa fi hadhihi al aya lalle a cikin wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala ya gwada yayi dahawin ardi بمعنى ma'ana كيك ya ƙeƙeta ta ya fitar da abubuwa a cikinta bayan sama هو مفسر بقوله أخرج منها ماءها ومرآها وكان هذا بعد خلق السماء ونقوى يا فارون باير أن خلق السماء فأما خلق الأرض فقبل خلق السماء بالنفس ما لا يتي كوي الله سيد يا حلق كسا سنة يا حلق السماء sannan daga baya kuma ya zo ya ta ƙasa ɗin ya fitar da ruwanta da makiyayanta da duwatsu da komai da komai wa bi hadha ajaba ibnu abbas da wannan jawabi ne abdullahi dan abbas ya amsa sai ma zakarahu al-bukhari abinda imam al-bukhari ya ambana eh, ya ambata inda tafsir hadhihi al-ayati min sahihi fa innahu qala wa qala al-minhal an sa'id bin jubayr qala qala rajulun li ibn abbas wani mutum ya zo ya samu abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma allah shi kare yadda da su Ya yace inni la ajidu fil qur'ani ashiya'a taktalifu alayya ce ni na samu waɗansu ayoyi cikin qur'ani suna rikita ni Ya ce, aya ta farko fadin allah ta'ala fala an saba ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalu Allah ta'ala ya ce ranar takin alkiyama idan mutane suka taki babu dangantaka a tsakaninsu a wannan rana kuma wala ya ta sa'aluna ba sa tambayan juna abinda aya ta faɗa na cikin suratul mu'minun sa'annan kuma ga wata aya wa ba zo aqbala ba'dhum ala ba'din yatasaalun saki suka fuskanci saki suna tambayan juna sannan dai ayan ta ce wannan kenan sai dai ayan ta ce wala yaktumuna allaha haditha ba sa ɓoye wa Allah magana ranar tashin kiyama duk wanda aka tambaye ki to ko zai faɗi gaskiya ne bai sai koye ɓoye magana ba sai dai ayan kuma ta ce cikin suratul anam wallahi rabbina ma kunna mushrike mushrikai suka ce wallahi mun rantse ya ubangiji mu dinnan ba mu zama mushrikai ba alhali kuma miyagun mushrikai ne amma lahira za su ce wallahi rabbina ma kunna mushrike ya ce to waɗannan ayoyi akwai matsala وقد قدموا في هذه الآية ثم أويل قد كيان بجيب وقال تعالى يتي توقعكم آية توقو قوة توقو قوة ما يتوقو فلن الله تعالى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ورفع سمقها فطواها هل يطوى والأرض بعد ذلك دهاها أخرج منها ماءها ومرآها فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض a cikin waɗannan ayoyi ya ambaci halittan sama kafin halittan ƙasa kuma kala ta'ala sa'annan kuma a cikin suratu fusilat sai Allah ta'ala ya ce kula innakum latakfuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn ila qawlihi sayyin fa dhakara fi hadhihi a cikin wannan aya sai Allah ya ambaci khalqal ardi halittan ƙasa qabla khalqis samaa kafin halittan sama qala sannan kuma a can wani waje sai Allah ya ce wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai yawan gafara ne mai jin kai a wani waje ya ce azizan hakima lalle Allah mabuwayi ne mai hikima a wani waje ya ce sami an basira Allah ya kasance mai ji ne mai gani baka annahu kana sun mamada wato da ya kasance kuma sai abin ya shuɗe kamar bai ci gaba da kasancewa ba game idan aka ce kana ana nufin kamar simple wato past tense ne fi'il madi al-mujarrad saboda haka shi ya kasa ganewa qala ibn abbas sai abdullahi dan abba radiyallahu anhuma Allah ki kare ya tare shi yace kaga falin Allah ta'ala fala ansaba bainahum yawma idhin wala yatasaalu ina fata za a saurara da kyau kaga wannan aya da Allah ta'ala ya ce babu dangantaka tsakaninsu kuma ba za su tambayi juna ba fi nakhatil ula hurin kaho na farko ne idan an yi hurin kaho na farko kowa rikicewa zai fil suri fa الصور man من samawati wa man fil ardi illa man sha Allah. kowa ya riga ya rikice to babu dangantaka kuma babu tambayin juna fala an saba bainahum inda zalim lokacin da aka yi wannan huri kowa ya rikice to fa babu dangantaka mutum zai hadu da ubansa ya buge shi uwa ta hadu da yarta ta buge ta ba wanda ya damu da wani don haka wala ya Aluna bainahum fi nafkhatil ukra ba kuma za su tambayi juna ba a ainihin ɗaya kurin kafan har ila yau ina ganin ku bani ruwa sha ka zuba ruwa mu ruwa saboda tuntunin yana jin yana son ya abin nan ya shaƙe ni wa amma qauluhu ta'ala amma fadin Allah ta'ala wallahi rabbina ma kunna mushrikin cewa da mushrikai za su yi rantsuwa da Allah su ce wallahi mun rantse da Allah mu nan ba mu kasance mushrikai ba da kuma wala yaktumuna Allah hadisa ba za su koye wa Allah labari ba to fa inna Allah ta'ala yaghfiru li ahli al-ikhlas dhunubahum ranar takin alkiyama idan an zo waɗanda suka yi ikilasi akwai kurakurai naku to Allah zai gafata musu Allah ya gafata mana saboda haka aka je filin alkiyama aka gafata da kananan kurakurai <clears throat> fa yaqulu al-mushrikuna to kuma mushrikai a wannan lokaci za su ce ta'alu naqulu ku zo mu ma mu je mu faɗa wa Allah lam nakun mushrikina ba mu kasance shirkai ba fa yuqtamu ala aqwahihim sai sun je gaban Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya rufe a bakunan su fatan tiku aidihim sai hannayensu su yi magana wa arjuluhum da su bima kanu yasiru ina ba dan gani. to a lokacin ba za su yi abin nan ba za su yi wallahi ma kunna mushrike wallahi rabbina ma kunna mushrike saboda su ma Allah ya gafarta musu sun ɗauka lahiran ana ciwa-ciwa kamar Najeriya. Sai alhali ba haka ba ne. Wannan kenan. Fa inna zalika ya'rifu anna Allah ta'ala la yuqtamu haditha. To kaga a wannan waje ne ba yadda za ya koya wa Allah magana. Idan aka toshe bakin mutum sai ya ce to hannaye da kafafuwa su yi magana. Su kuma idan sun yi magana daga bayan aka bude bakin shi mutumin me zai ce ai mun karanta a tafsirin bara mun yi bayani ce me yasa kuke mana haka eh me yasa kuke mana haka mu da muke yaki muke kare ku to hannu yayi magana kafa yayi magana ce kyamdi ai wuraren da muka je sai dai kawai a daga mana kafa amma mun yi barna eh ba irin tsiyan da ba su yi ba hannu da kafa za su ba da amsa kan wannan sannan daga baya a buɗe bakin mutum a ce to yayi magana to in ya tashi zai yi magana sai ya rinka faɗa da hannayensa da kafafuwansa da su zai fala to wannan shine fassara shine karin bayani kamar yadda Abdullahi dan Abbas yayi karin bayani sa'annan kuma yace gaba ta gaba fadin Allah ta'ala a أأنتم khalqan amis sama banaha ila qawlihi wal والأرض ba'da zalika طهاها ya ce to faɗin Allah da ya akan wannan yana bayani ne dangane da halitta lalle ƙasa ita ka fara halittawa amma da Allah ya halitti ƙasa bai ƙeƙeta ta ya yi abubuwa da dama a cikin ƙasan ba sai da ya halitti sama sannan sai Allah baraka wa ta'ala ya dawo ƙasa ya yi waɗannan halittu daban-daban shi yasa da aka ce wal arda ba'da zalika dahaha dahaha din nan ai ya fitar da me a wal mar'a ya fitar da ruwa da makiyaya wa kalakal jibala ya halitti duwatsu wal jamada da tsandararrun abubuwa wal akama da tuddai wa ma bainahuma da abin da ke tsakaninsu fi yaumaini akaraini a waɗansu kwanaki guda biyu an halicci ƙasa kwana biyu an halicci sama kwana biyu an halicci abin da ke cikin ƙasa kwana biyu idan ka haɗa ya zama nawa kwanaki shida shine walakad khalaqna samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama masana min lughub to da Allah ta'ala yace wa khalaqal arda fi shi shine bayani wa kulikatil ardu wama fiha fi shay'in min shay'in fi arba'ati ayyamin wa sama wato fi yawmayn kamar yadda muka yi bayani sai na gaba wa kana Allahu Gafura rahima to wannan normally mu da Hausa yana da dan wahalan ganewa Allah ya kasance duk mu a wajen mu ga kace Allah ya kasance to Allah ya kasance tun tun tun fil adal kuma har yanzu a kasance yake kuma a gaba ma yana kasance ina jin haka kowa ya fahimta ko akwai mai sabanin wannan fahimta A in akwai shi sai ya daga hannu ya yi bayani sai a kwatanta shi da masu wannan fahimta mu gani to amma kaga a larabcin aka ce kana to da ya kasance kenan ya riga ya shuɗe to yanzu kuma a me yake idan ake wa kana Allahu gafurar rahima ko wa kana Allahu sami'an basira ko wa kana Allahu azizan hakima to da ya kasance yanzu kuma me ya kasance me yake cike? in ka ce wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah ya kasance mai gafara ne mai jin kai a da kenan to yanzu kuma ba mai gafara bane ba mai jin kai ba kenan shine rudanin ko wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance mabuwayi ne mai hikima a da to a yanzu kuma Allah ba mabuwayi bane ba mai hikima bane wa kana Allahu sami'an basira Allah ya kasance mai ji ne mai gani a da amma a yanzu wato ba mai ji bane ba mai gani bane kun ga matsala ne ya za ta ce, ayi. samma nafsahu bi zalik Allah ya ambaci kansa ne da haka wa zalika qawluhu ay lam yazal kadhalik Allah bai kuce ba haka yake wa kana Allahu gafuran rahima Allah bai kuke ba mai yawan gafara ne Allah bai kuke ba mai yawan jin kai ne to wannan laraba in za a fassara musu haka za a sake fassara musu ko kana Allahu azizan hakima Allah bai kuke ba mabuwayi ne har yau, kuma Allah bai kuke ba mai girma ne har yau, kuma har ya zuwa ranar takin alkiyama har illa masha Allah. wa kana Allahu sami'an basira Allah ya kasance mai ji ne mai gani daman tuntunin haka yake yanzu ma haka yake a gaba ma haka yake wannan shine hakikanin fasara yace don haka ka gane wannan fa inna Allah ta'ala lam yurid shay'an illa asaba bihi alladhi arada domin Allah ta'ala duk abin da yake nufi to sai ya kasance fala yaktalifanna alayka alquran Ya ce to shawari da nake baka shine kada qur'ani ya ruda ka game idan qur'ani ya ruda ka to fa ka rude kenan ba mai dawo da kai saiti fa inna kullam min indillahi azza wa jalla dun bayanai din daga wajen Allah ne idan baka gane ba ka je ka tambayi fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun ku tambayi masu ilimi idan ba ku sani ba to wannan shine bayani a takaice sai Allah ce ne فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فإن أعرضوا إذا سنكو دكي gabarin wa'azin da aka ambata musu faƙul musu ya kai mai wa'azi ko ya kai annabi muhammad ka faɗa musu wanzar zartukun sayi katan lalle ina muku gargaɗi na ainihin mai na tsawa misla sa'ikati adin wa samud kwatankwacin tsawon da ta kama adawa da ainihin samudawa ay yaqulu ta'ala qul ya muhammad li haula'i al Allah yana cewa ga annabi Muhammad ya faɗa ma waɗannan mushirikai, al na bi jitahum ta min al-haq waɗanda suke karyata abin da ka zo musu na gaskiya idan kun kauda kai ina jin tsoron kada azaba ta zo ta same ku irin azaban da ta samu adawa da samudawa me ya faru idza'atuhum ar-rusulu min bayni aydihim wa min khalfihim alla ta'budu illa Allah قالوا لو شاء ربنا لأنزل فإنا بما أرسلتم به كافرون إذ جاءتهم الرسل يا عند من زنيت كزومت من بين أيديهم ومن خلفهم تجبنت لتباينت wannan ya gwada annabawa da manzanni da yawa kenan waɗanda Allah tabaraka Ala ya aiko su suna musu wa'azi kuma jigon wa'azinsu abu guda ɗaya ne shine Allah ta abudu illallah kada ku kuskura ku bauta wa kowa sai Allah ke kadai to amma menene amsan waɗannan mutane qalu sai suka bada amsa da cewa law sha'a rabbuna da Allah ya ga dama la anzala mala'ikatan da ya saukar da mala'iku a matsayin masu wa'azi ba mutane ba amma Allah ya rasa wanda zai aiko sai mutane yan uwanmu mu kwana da su mu taki da su mu ci abinci da su mu nemi abin masarufi da su ba zai taɓa yiwuwa ba Lausha a rabbuna da ubangijinmu ya so mu shiryu ko ya shirya da duniya to la anzala mala'ikatan da mala'iku ne zai saukar da su a matsayin annabawa da manzanni kai fa inna bima ursiltum bihi kafirun muna sanar da ku ku ƴan uwanmu mutane da kuke ce annabawa ne da manzanni mu dinnan mun kafirce da abin da aka aiko ku da shi سيئة فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون تو بري أفارة دا أوغوغين Ka عداوة فأما عاد أما كاقا عداوة فاستكبروا في الأرض بغير الحق sun yi girman kai a bayan ƙasa ba tare da ainihin gaskiya ba ba su dalili na yin girman kai to asali ma Allah ya haramta girman kai ko kana da ilimi haramun ne kai girman kai ko kana da kuɗi haramun ne kai girman kai ko kana da mulki ko sarauta haramun ne kai girman kai ko kana da lafiya haramun ne kai girman kai domin rana tsaka Allah tabaraka wa ta'ala yana iya kama kai kwace in ya kwace kuma sai yaya saboda ka adawa takbaru fil ardi bi ghairi al suka yi girman kai a bayan ƙasa ba tare da gaskiya ba wa suka ce Mana shaddu minna quwwa mana shaddu minna quwwa wane ne fi mu tsananin karfi a duniya saboda a lokacin babu wanda ya fi su karfi a duniya suna ganin kowa mala'iku ne suka zo za su iya da su eh ai wanda yake ji da karfi da lafiya ka samu ɗan shekara talatin da biyar ko arba'in ko talatin yana ji da karfi da lafiya shi ba yana jin ko aljani ne ya zo ɗaukar ransa to za su kara inda zai ga aljanin zai nemi kama shi da kokuwa idan aljanin ya zo a sifan mutane kenan amma in ya ga aljanin ya zo masa shirgege kamar bishiyar kuka ya zai yi eh, dama ai rudi ne ƙarfi ya ruɗe ka ko ilimi ya ruɗe ka ko kuɗi ya ruɗe ka ko mulki ya ruɗe ka ba haka ne kama inda za a tsaya a yi dogon bincike ba gaskiya ba ne saboda kar ka yadda waɗannan abubuwa su ruɗe ka ko wani abu makamancin wani daga ce mana shaddu min na kowa wa ya fi mu tsananin ƙarfi mutumin da zai ɗauki gatarinsa idan ya je kawai sai ya kama sassakan dutse inda zai yi ciki da falo da bayan gida ya sake yin ciki da falo da bayan gida ya kaga yana ganin alhankowa. ba adil ko kuma zai zo kawai ya wannan fila din nan kawai jijjiga shi zai yi kamar yadda kai zaka jijjiga wannan katakon da ya rike abin da ake saka qur'ani a ciki to shi ba ade haka zai samu fila wanda yake mai girma da concrete in yayi haka yayi haka sai ga ya cire shi Mana ashaddu minna quwwa wa yake mu tsananin karfi Allah ta'ala yake ayya awalam yaro. shin ba su gani ne أن الله الذي خلقهم الله واللي يهل كيف هو أشد منهم قوة أجي في سنن قلبي yanzu idan baka da komai wani ya dan dauki naira miliyan ɗaya baka shi kenan sai ka zo kana gadara kana ce na fi kowa kuɗi wanda ya baka miliyan ɗaya yana gaban ka kana zazzare ido mawa yau a cikin miliyan arba'in ya ɗauki miliyan ɗaya ya baka duk da aka fa a wajensa kai talaka ne tausayin kai kai fi to da guntun miliyan ɗayan ka zai ka zo kana ce wa ya fi ni kuɗi ga masu miliyan talatin ga masu ɗari ga masu biliyan ga masu tiriliyan ga masu kwantiriliyan wannan ma a tsakanin yan adam kenan balle Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya halitta shi ne ya walam yaro anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa wa kanu bi ayatina yajhadun sun kasance kawai suna jayayya ne da ayoyinmu Allah ta'ala ce ba za mu kyale su ba to yanzu akwai sauran wani ba adis ina adawan suke in ka je inda suka zauna ma babu alamar su to sai kannen su fa arsalna alaihim ayyamin لنذيقه عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخذا وهم لا ينصرون تو كافين أكاو كنن سوغا عذابا سو دلا دلا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا Allah ta'ala ya ce muka aiko musu iska mai ƙara daga nesa ana jin jirinta shi da suka jirgire suka sa waɗansu ƙacce suka ce yayi wannan ko ma menene za su iya da shi to ƙaccen su aka fara ɗebo aka zuba su a bakin kasuwa an yi gunduwa gunduwa da su shi yasa Allah ta'ala ya ce rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin a cikin kwanaki da babu albarka cikin su tunda ba su yi imani ba ana ta musu gargadi kwana da kwanaki iskar nan tana kaɗawa da ta zo ta kwake waɗannan kattin ta yi gunduwa gunduwa da su to kaga idan aka yi gunduwa gunduwa da katti su kuma waɗanda ba katti ba sun gama yawo kenan an gama da su linudhiqahum azabal khizi fil hayatid dunya Allah ya ce don mu ɗanɗana musu azaban wulakanci a rayuwar duniya wal azabul akhirati akbar lalle eh, wato azaban lahira ita ta fi wulakanci wa hum la yunfarun kuma ba a taimakon su to menene kannan su kuma suka yi wa amma samud fa hadaynahum fastahabbu al'ama 'ala al-huda fa akhadhatuhum sa'ika fa akhadhatuhum sa'ikatu al'adab al bima kanu yaksibun wa amma samud amma kun ga samudawa kuma kannan wadancan ne fa hadaynahum Allah ta'ala ya ce muka shiryar da su hanya ta gaskiya muka turo musu annabi na musamman annabi salih fasahabul ama alal huda amma sai suka so bata akan shirya Allah ya ce abin da kuka zaba kenan to shi kenan suka yi taurin kai suka faɗi miyagun maganganu fa khazathum sa'iqatul azabil huni sai ainihin tsawa ta azabar wulakanci ta kama su bima kanu yaktubun saboda abin da zai kasance suna yi na barna Allah ta'ala bai kale su ba ina suke ina alaman su ko ka je kasan ba za ka gan su ba ba za ka ga alaman su ba don haka mutum ya kwantar da hankalinsa ya yi imani da Allah sai Allah ya faɗi aya ta musamman sai ya ce mai ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون al'iman wa shi shine mazira idan ka yi imani kana da tsoron Allah to Allah ba zai halakar da kai ba kuma Allah zai taimake ka shi yasa da adawa da samudawa waɗanda aka halakar da su saboda ɓarna, sai Allah ya ce wa naddaina na amanu amma sai muka tsamar da waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun waɗanda zan kasance suna tsoron Allah subhanahu wataala tun daga imani ga tsoron Allah sai Allah ya tsamar da su amma sauran kan an halakar da su to kai ma ka shiga taitayinka Allah ya taimake mu abinda muka fala daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan ya bayani